have never killed. I have never been involved in any act of terrorism. Ban taba kashe kowa ko aikata ayyukan ta'addanci ba. Na ma fito ne daga zan da kwamishinan 'yan sanda na Ido don taimaka musu kan wannan binciken aka damƙe ni. Ɗaya daga mutum sha ɗaya Mr. Salaku Adebowale da rundunar 'yan sandan Najeriya ta nuna manema labaru da ake zargin su da ayyukan tsafi kashewa da sace mutane. Waɗanda ake tuhumar dai da aka damko daga jihar Ido na cikin wata ƙungiya ce da ke da'awar kare muradun bakar fata, amma 'yan sanda suka ce suna fakewa ne da hakan wajen kashe mutane da ayyukan tsafi. Some other system Mr. Adebowale ya ce wasu ɓata gari sun karkatar da akalar ƙungiyar tasu zuwa ga ayyukan tsafi. Amma duk tsawon shekaru goma sha bakwai da ya harkar ya ce sam bai taɓa shan jinin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Mataimakin jami'in labarun rundunar 'yan sandan Najeriya Umar Shalen ya yi ƙarin bayani. Yanzu kaga dai an fara da Edo to kuma akwai irin wayannan jihohi kamar Rivers da Akwa Ibom da wasu jihohi dai na kudancin Najeriya wanda suka yi ƙaurin suna da irin wannan mugun abu. an kamo wasu mutane wanda su ne shugabannin wannan abubuwa kuma an samu abubuwa da yawa a hannunsu kamar su makamai hotuna na wasu mutane wanda suka samu RIP wato ma wadda ake kaman ma ba su mutu ba ana tsammanin su su kashe su. Jihohin kudancin Najeriya na fama da matsafa inda arewa ko matsalar sace mutane ne ta kunno kai baya ga fashi da makami da masu sace shanu. Shehu Aljanna daga 'yan sintirin fararen hula da ke taimakawa jami'ai kama masu laifin da nuna korafin haɗin kan wasu shugabannin Fulani a lamuran sace shanu musamman ma dai a jihar Nasarawa. To sabila haka ni abinda nake faɗa a ɗaya ne. Fulanin da aka sace su duk wanda aka ɗibi wa'annan dukiyan nasu tun da sun tabbatar ma mai martaba sarkin lafiya cewa za su dawo da dukiyan kuma za su dawo da barayin kuma za su fito da makamin barayin shikenan sai kowa ya yi list wanda shanunsu suka bata Abuja, Kaduna, Neja, Taraba, Filato su kama Ardon ko kuma su kama sarkin mai mataba sarkin lafiya tunda shi Ardo shi ya tara sarakunan ya gaya musu cewa na su dawo da barayi kuma na su dawo da dukiyar mutane. Sabila daga mu ya hucitar da mu kar mu shiga jejin. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Umar Shalang ya ce za a gurfanar da masu laifin gaban kotu sai dai. Muna da babban matsala da yake duk yawanci kotunan nan suna yajin aiki har yanzu to muna nan dai muna duba mu ga yadda za mu yi kuma da yake babban mu ta haƙƙinsu ba. Daidai lokacin da tashin bama ba mai ke lafawa tsoffin hanyoyin laifi na kara ƙullowa da kan yi barazana kan dukiya da rayukan al'umma. Misalin wani dan canjin kuɗi a Abuja Usman Hamza da fitowarsa daga banki a Maraba ya hau babur da kuɗi barayu ko suka banke su da mota da hakan yi sanadiyar mutuwarsa da karyewar bayan direban babur ɗin. Nasiru Adamu Ali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.